Masu zanga-zangar waɗanda suka rika yin kirari suna cewa dole ne Ali Bango ya tafi sun yi ƙoƙarin afkawa ofishin hukumar zaɓe sai dai jami'an tsaro waɗanda ke cikin shirin ko ta kwana sun yi amfani da barkonan tsohuwa tare da harbi da gurneti na tsoratarwa domin tarwatsa ɗaruruwan 'yan zanga-zangar. Shi dai Ali Bango ya samu kashi 49.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, abin da ya bashi nasara kan abokin hamayyarsa Jen Ping wanda ya sami kashi 48.2 cikin 100 na ƙuri'un kamar yadda ministan cikin gida Pacom Mabulet baboya ya bayyana. Tun ma dai kafin a sanar da sakamakon zaben bangarorin biyu na shugaba mai ci Ali Bango da babban mai kalubalantarsa Jen Ping kowannen su ya kirarin cewa shine lashe zaben. Lamarin kuma da yi fargaba a zukatan jama'a musamman a Libreville babban birnin kasar na yiwuwar samun tashe-tashen hankula. A waje guda dai wani jami'i a hukumar zaben wanda ya buƙaci a sa sunansa ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na AFP cewa zai kasance da matukar wahalar gaske jama'a su iya amincewa da sakamakon da aka bayyana. Wani mai sharhi kan harkokin siyasa a Libreville babban birnin ƙasar ta Gabon, Jean Delo Biog Bitugu ya yi tsokaci da cewa. Ya ce mutane ba su da wani zaɓi illa fitowa kan tituna su nuna rashin amincewarsu kan sakamakon zaben. Ya ce ya ji ƙarar bindigogi kuma mutane sun barbazu a ko'ina kan tituna. Hasashen yiwuwar barkewar tashin hankalin da ya sa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun yin kira ga bangarorin biyu da su nuna halin da tako su kuma ja hankalin magoya bayan su domin kaucewa abin da zai kawo dukkan wani rashin jin daɗi. A nata bangaren kungiyar tarayyar Turai kira ta yi ga hukumar zaben cewa ta bayyana sakamakon kowace mazaɓa domin kaucewa dukkan wani shakku ko zargi kamar yadda babbar jami'ar harkokin wajen kungiyar tarayyar Turan Federica Mogherini ta bayyana a cikin wuta sanarwa. su dai hukumomin gabon sun hana tawagar sa ido na kungiyar tarayyar turai shiga taron da hukumar zaben ta yi gabanin fitar da sakamakon ita ma faransa uwar gijiyar gabon din ta buƙaci hukumar zaben ta nuna gaskiya da adalci ba tare da son zuciya ba tana mai cewa ta haka ne kawai za a tabbatar da sai hanci da kuma ingancin sakamakon zaben kasancewar wannan hali da ake ciki a gabon dai a cewar jean de biong yin maslaha ita ce kaɗai mafita. Ah, euh, ya ce abin da ya fi dacewa shine duk waɗanda abin ya shafa su zauna kan teburin shawarwari amma babu mai sha'awar yin hakan. A halin da ke ciki dai Amurka ta ce ta damu matuka da al'amarin da ke faruwa a Gabon. Ta kuma buƙaci jami'an tsaro da su nuna sanin ya kamata yayin da suke ƙoƙarin shawo kan tashe-tashen hankula.